يا أيها الذين آمنوا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 barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na anas bin malik radiyallahu anhu da ke wannan anguwa ta gwiwa eka a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin watan ramadan yau muna yini na ashirin da hudu daga cikin yinannukan wannan wata mai albarka na shekarar 1447 bayan hijirar don Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda daidai da sha uku ga watan uku na shekarar shida ta miladiya a karatunmu da ya gabata mun karkare a ƙarshen suratul hashir yau izinin lahi ta'ala za mu ɗora daga sura da take biye da ita wato suratul mumtahana wannan sura an kira ta da suna suratul mumtahana ma'ana wacce aka yi wa jarabawa al-imtihan shine jarabawa mumtahana wacce aka wa jarabawa ta samu wannan sunan ne saboda aya ta goma daga cikin surar ta yi magana akan idan mata sun kero daga makka sun gudo sun bar mazajensu ko sun bar iyayensu to a yi musu jarabawa a tabbatar cewa suna da imani idan tabbatar cewa suna da imani Allah to kada a mai da su zuwa ga kafirai wannan ko saboda yarjejeniya da aka kulla ba a sulhul da ake kira sulhul hudaybiya a shekara ta shida an kulla yarjejeniyar sulhul hudaybiya tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam da mushrikan makka lokacin da manzo ya tashi da niyya zai je umara mushrikai suka hana shi suka ce a asiri ya dawo sai baɗi ya koma ya umara wannan na daga cikin sharaɗin da wannan yarjejeniya ta kunsa haka nan daga cikin sharuɗin da wannan yarjejeniya ta kunsa shine duk wani musulmi duk wani wanda ya kaura daga makka ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam to lalle manzo ya mai da shi makka ko da musulmi ne in dai daga maka ya taho daga yanzu duk wanda ya tsauna daga maka ya zo madina to manzo sallallahu alaihi ya bai shi baka amma kuma idan mutum daga madina da ya ya koma maka, to su ba za su bai shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da haka aka zo ana ma cikin yarjejeniyar sai ga shi dan wanda yake ya jibanci wanda ke wakiltar ya yi ƙurashawa a wurin yarjejeniyar shine su hai sai ga ɗan shi ya tsero ya zo ya isko manzan allah abu da biya sai ce da manzon sallah tana kushi ba zai ci gaba da wanda yarjejeniya ba sai in ya yarda zai mayar masa da wannan da da kai shi za a fara da bai ce ya yarda haka nan duk wanda ya kaura daga cikin musulmai ya daga makka ya koma makka cikin maza na sallah na da mai da su to sai ga shi an samu mata sun yi gaura to daga nan ne allah ya saukar da wannan aya saboda mai da mace ba kamar mai da namiji ba ne shi namiji bai auren mace sai wacce yake su kuma shi ke da iko a kanta ita ko mace kun gaba ita ke da iko a kan mijinta ba shi ke da iko a kanta to daga nan allah ya hana a mai da mata zuwa makka sai Allah ya kawo cewa a yi musu jarabawa idan an tabbatar suna da imani masu in ya zo mazajen su can suka yi complain sai a ba su sadakin da suka biya wurin auren waɗannan sai a mayar musu da sadakin su kuma waɗannan da suka musulunta suka zo to musulunci na ya raba aurensu da waɗancan mazaje yanzu babu laifi musulmai su aure to wannan jarabawa shi yasa aka kira wannan sura ta hana kamar da mun dokan ayar insha Allah za mu ji abin da ya faru da kuma wadanda suka yi wannan kaura sura ce madaniya babu sabani gurin malamai kuma da kamar da kuka gani ta sauka ne tana magana akan sulhul hudaybiya kuma kafin nan ta yi magana akan zuwa yakin fatu makka to da kake nan kaga sura ce da babu shakku babu kokonto babu sabani cikin malamai cewa madaniya ce da aka manufofinta na surorin madani madina wurin tabbatar da hukunce-hukunce surorin madina suke tabbatar da hukunce-hukunce sura ita ce ta 60 a cikin jerin surorin alkur'ani amma a gurin sauka sun ce ita ce ta biyu. ta sauka bayan suratul ma'ida kafin suratul nisa ta guda goma sha uku ne babu sabani wannan sura tana da sababin sauka sababin saukarta shine lokacin da manzo sallallahu alaihi sallam yayi niyyar zuwa fathu makka kuma nan ya ne zuwa fathu makka ne saboda saba alƙawari da su quraishawa suka a wancan yarjejeniya da muka kawo muku mun kawo muku abu biyu daga ciki na farko cewa mazala sallallahu zai koma madina ba zai umara ba wannan shekarar sai baɗin allah ya kai wato shekara ta bakwai sannan ya taho ya yi hijira annabi ce ya yarda haka nan batun a mai da duk wanda ya hijira daga makka ya zo madina dole annabi ya mai da shi wanda ko ya kaura daga madina ya yi wurin da ya koma makka su ko ba za su dawo da shi ba annabi ya ce ya yarda daga cikin yarjejeniyar aka ce duk wata kabila ta larabawa idan tana da sha'awar ta kulla kawance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tana da tarihi ba mai zangwamata haka nan duk wata kabila da ta take so ta kulla kawance da shawa, ita ma tana da zadda halin da ya haka ba ta zangwamata wannan daga cikin yarjejeniyar sannan kuma suka ce duk ƙabilan da ta kulla kawance da ƙuraishawa idan manzo Allah sallallahu alaihi ya yaƙe ta to kaman ya yaƙi ƙuraishawa ne kai tsaye haka nan duk kabila da ta kulla kawance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Qurayshawa suka yake ta to fa sun yaki manzon Allah ne kai tsaye kuma wannan warware wannan alƙawari suka rubuta duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to jin haka dama akwai wasu kabilu da suke kusa da garin Makka ba sa jituwa da juna su ne akwai kabilar bakar bin wa'il akwai kabilar huza'a. to daga jin haka sai su bakar bin wa'il suka yi gaggawa suka je suka kulla kawance da ƙuraishawa su kuma huza'a da suka ga haka sai suka zo suka kulla kawance da wanzan allah sallallahu alaihi shi kenan tafiya sai tafiya dama waɗannan kabilu suna yawan barkewa da fada sai ko ga fada ya barke tsakaninsu su su biyu da ya barke sai su banu bakar suka tafi gurin abokan ƙawancensu shawa suka ce su kawo masu taimako da tallafi da agaji sai suka tallafa musu suka tallafa musu da makamai suka tallafa musu da mayaka suka zo suka yaƙi kuza'a suka yi wa kuza'a kasha-kasha shi ne waɗanda suka kubuta daga kuza'a sai suka garzaya gurin manzo sallallahu mace ya rasu lallahi kaji kaji kaji abin da ƙurashawa suka kama to nan da ran manzan Allah sallallahu ya baci su kuma ƙurashawa da suka ga haka suka ga tabbas lalle sun saba alƙawarin manzan Allah sallallahu sun da yarjejeniya suka yi kuma yarjejeniya da ta zama lafiya daga cikin ma har da cewa shekara goma daga lokacin babu yaƙi tsakaninsu kada ƙurashawa suka yi mai yaƙi kada ya kai wa ƙurashawa yaƙi ɗaya ce ya yi ka sai ga yanzu ƙwarai shawa sun warware alƙawari sun je sun mara ma waɗanda suke kawance da su baya sun yaƙi waɗanda ke kawance da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan haka sai suka tura Abu Sufyan ya je har madina ya rarrashi manzo sallallahu alaihi wasallam ba shi hakuri kar ya dauka wannan warware alƙawari ne yayi hakuri da abin da ya faru kuskure ne wasu wawaye ne suka aikata wannan aiki ba wai da tawon quraisha ba da sanan da tawon quraisha ba kuma ba da izinin su ba Abu Sufyan ya zo garin Madina bai ga fuska ba ya je gurin manzo sallallahu alaihi wasallam bai ga fuska ba ya tafi gidan manzo sallallahu alaihi akwai esta ummu habiba binta abi sufyan wata ta musulunta da ita aka yi kaura zuwa habasha ta musulunta ita da mijinta suka yi kaura da mijin zuwa habasha a can habasha shi kuma mijin sai ya rikide ya zama kirista yayyai ta bi shi ta kima mace, ta tsaya ta doge akan addinin har suka yi kaura daga habasha zuwa madina a nan garin shi mijin yana kirista a nan haka ya halaka a kirista ya baro shirka ya gudu da addininsa yana ci musulunci amma da ya zo garin habasha kuma ya rikide ya koma kirista ya mutu kirista ita ko ta tsaya a kan addinin ta har isa madina to maza Allah sallallahu alaihi wasallam saka mata akan wannan namijin duniya da ta yi da kokari da imani da rike addinin ta sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ta zama cikin ummul mu'minin to abu sufiyan ne ya ga bai ga fuska ba sai ta wurin iyarsa ummu habiba ya je tana gaisawa ya shigo sai ga fada sai ta tafi zai zauna sai ta wuf ta shi fada sai ta mai same shi ummu habiba ta ce a shi fadar manzon Allah ne yanzu aka tsora kan fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya girgiza kai ya ce lalle kin sauya bayana daga nesa gurin abubakar bai ga fuska ba da je gurin umar bai ga fuska ba haka ya dawo madina bai tsina na aka da koma maka bai tsina na komai ba to daga nan sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya yanke zai shawarar zai yaki mutanen makka zai je fatu makka amma bai so mutanen makka su san cewa yana da ne sai dai kawai su ga ya duro musu kwatsam da haka sai bai gaya wa mutane ba sai wasu daga cikin muta sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa yake ga manufarsa amma bai so wanda labari ya yadu su ba labarin nan tare da su shi kana yi haka an gama ɗaya daga cikinsu wanda annabi ya gaya ma ana kiran shi hatib ibn abi wannan bawan Allah sai ya tafi rubuta takarda sai bai wata mata da ta zo daga garin makka ta koma ya shiga takarda ta je ta kai wa mutanen maka amma ta ɓoye takardar iya koyewa ta ce an gama zuwa Allah ta garin takarda ta ɓoye takarda ta kama hanya zuwa garin maka sai Allah yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi cewa akwai wata mata tana dauke da takarda ne kunshe da bayanai kaza daga gurin wani wannan mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ka yi mamakin waɗanda ba su yi imani da annabi ba duk waɗannan abubuwan ina suke kai su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo sayyidina ali radiyallahu anhu da abdullahi bin zubair da al-miqdad cewa lalle su tafi wani guri da ake kira shi rawzatu ha yace akwai wata baiwa Allah za su isko ta a daidai wannan gurin tana dauke da wata takarda su karɓo takardar su zo da ita suka tafi ko suka je suka isko daidai wannan wurin ne faɗa ga baiwar Allah suka ce baiwar Allah abin da ya kawo shi ne akwai takarda tare da ki ki ba mu takarda ta ce a ita babu wata wasiƙa tare da ke. suka ce mata duba wannan bayani da muke miki manzan Allah ne ya gaya mana kuma wallahi bai yi wa ƙarya da haka duk inda kika san za ki fitar da takarda ki fitar amma za ki fitar da takarda cikin girma da arziki to na ce miki amma wallahi in ma ba ki fitar ba to mu ko ba yanda za a yi mu koma mu Allah salatar ba tare da takarda tunda yace akwai takarda to tabbas ba bai wa Allah nan da ta gada da suke suke sai da ta to guda ta sai da kwance kanta ta warware kitsanta ta riga ta sa a cikin gashinta ta kitse dan ta tsananin tsoye takarda Da warware kitso ta ɗauko takarda ta ce gata su karɓi takarda sai gaban manzan Allah sallallahu alaihi manzan Allah sallallahu alaihi ce a karanta takarda aka buɗe takarda aka karanta sai ga shi abin da ke cikin takarda min hatib ibn abi balta daga hatib dan abu balta'a zuwa ga mutanen makka na rubuto ina sanar da ku cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryo dan ya zo ya yaki abin da ke cikin takardai a karanta sahabbai suna je haɗin bin abi balta a ina ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce haɗin me ya kai ka ake ta wannan al'amari bai da manzo Allah ya masa kenan ku duba ga kyawawan hala irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a ce wani shugaba ka masa haka bai sa an gama shi kai ba nan take tamanin sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi mai ya kai ka aikata wannan ya hatsi sai haɗu ya ce wallahi ya rasulallah ban aikata wannan abin boye don na yi da musulunci ko ko don kafirci na bani ni sha'awa wallahi ba don haka ne ba ba komai ya sa na rubuta wannan ba sai dan ni ba ne a cikin mutanen makka ni ban da dangi ko na ɗaya ko dangi na kwabo ban da shi a cikin mutanen makka kuma ina da 'ya'ya ina da dukiya da na baro na yau hijira wani haka sai ina gudun dan gudun kada mutanen makka su tozarta mun iyalaina da kuma su ga cewa ni ma na yi musu rana su ci gaba da riƙe min iyalaina ka abin da ya sa na aika musu da wannan takarda to wannan an sa da alamu ba ta gamsar da wasu daga cikin sahabbai ba shi manzo Allah sallallahu ya gamsu wasu daga cikin sahabbai ba ta gamsar da su ba daga cikin akwai sayyidina Umar dan take mi ke ya rasulullahi ba ni izini in sare kan wannan munafiki annabi ya ce a'a ba munafiki ba dai ba magana da ya faɗa gaskiya ce da da ya ce uzurin nan hanzarin nan da ya kawo gaskiya ne kace kuma me sanar da kai ai hadi bi halarci yakin bada kace kuma duk wanda ya halarci yakin bada yana da wani matsayi na musamman a gurin Allah Allah ya ce da su i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ku aikata duk abin da ku so na gabata mu da ka haɗi ba munafiki ba ne kuma wannan hanzari ne faɗa da gaske ne amma kai haɗin bai kamata kai haka ba shi nan kadiya ta wuce sai Allah ya tokar da wannan aya yana nuna wa hatim cewa abin da ya yi bai kamata ya yi shi ba kuma kuskure ne kuma aka yi masa tsawa da gargaɗi sannan kuma aka yi tsawa da gargadi ga musulmai gaba ɗaya daga jibintar kafirai da ɗaukan kafirai ababen da soyayya ababen ƙauna waɗanda za a dinga fitar musu da sirri to wannan sura ta zo ta yi gargaɗi aka haka shi yasa Allah ya buɗe ta da kira ya ce ya ayi hallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya kada ku riƙe abokan gaba na. kuma abokan gaban kada ku rike su wajibanta tulquna ilaihim bil mawadda ta inda za ku dinga jefa musu kauna ko kuna kaunar su a'a wa qad kafaru halan irin wannan wawu ita ke kira wawul hal halan sun kafirce bima ja'akum min alhaq sun kafirce da abin da ya muku da gaskiya dan haka dan me za ku kaunace su gaskiyar nan da ta zo muku da ita sun kafirce mata yukhrijuna rasula sannan kuma suka suna fidda manzo wa iyyakum da ku kanku suna fishe ku daga gidajenku su raba ku da dukiyoyinku ba dan komai ba an tu'minu billahi rabbik sai wai dan kun yi imani da Allah ubangiji to mutanen da suka muku haka dan me za ku kaunace su sabo ne shi da shin fadara sai Allah ya ce in kuntum kharajtum jihadan fi sabili ibtigha'a maradati in fa har kun kasance kun fito domin jihadi ta farki na mana an kun baro garinku na makka zuwa madina domin jihadi da fi sabilillah kuma dan neman yardar Allah to kar ku kuskura ku ji bincike su Allah ya tafirruna ilaihi bil mawad inda wai har har ku dinga boye musu kauna ku dinga nuna musu kauna a boye shine tafirruna ilaihi bil mawaddah Allah ya ce wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum kuma ni ina sanin da abin da kuka boye abin da kuka bayyana kaga hadin ya wannan abin a boye amma sai gashi Allah ya sanar da manzansa Allah ne ya sanar da manzo Allah saboda Allah shi ke sanin abin da ya buya da abin da ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam bai sanin abin da ya buya amma Allah yake Allah ne yake da masaniya ga haka Allah ne ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa man yaf'alu minkum duk wanda ya aikata haka daga cikin ku faqad dhalla dalalan ba'ida faqad dhalla sawa'a sabil ya kauce mata farki madaidaici da kuma kenan Allah bai ce wanda mai aikata ya kafarta ya yi munafurci ba saboda Allah ya Allah ta'ala ya san haɗin ba munafiki ba ne to amma aikin da ya yi aiki ne na bata wanda ya aikata wannan aiki to ya yi aiki wanda ya bace wata farki ba ce Allah ya ce daga cikin siffarsa don me za ku kaunace su bayan gashi duk waɗannan abin da Allah ya faɗa gashi suna neman eh, sun fidda ku sun kafirce da abinda aka zo muku da shi na gaskiya sun fidda manzo sun fushe ku daga gidajenku daga dukiyoyinku don me za ku nuna musu ƙaura sai Allah ce to ga ma wani dalili kuma ba haka na'am kauna da kuke nuna musu ba za ta tsina na muku komai ba idan suka samu dama a kan shi ne in ya suka ku suka damke ku suka kama ku suka samu dama da iko a kan Allah ce to za ka kasance abokan gaba a kan wa yabsutu hun aydiyahum ta hun bisu kuma za su zuba muku harsan da hannayensu da mummunan abu wanda za su dinga faɗa muku mummunan magana da bakinsu wanda zai bakanta muku rai kuma za su dinga bugun za su cutar da ku da hannayensu da kisa da raunatawa in suka samu dama a kan wadda lautar furon kuma suna fatan ina ma da kuma kun kafirta kamar da suka kafirta to waɗanda suke wannan yanayi suna neman inda za su samu dama su cutar da ku don me za ku nuna musu ga alƙauna sai ya ce لن Allah ya ce lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum zumuncin ku shine arham da kuma ɗiyanku su ne aulad Allah ce ba sa tsina na muku komai ba za su amfana da kuwa, amfaninsu da ku a nan duniya ba da an mutu shi kenan babu wani amfani tsakaninku da ɗiyanku Allah ce yau malfiya mace ya fi bai da ku ranar lahira Allah ce rabe tsakaninku idan uba bayan imani da bai yi imani ba kaga Allah zai raba tsakaninsu wanda yana asabar jannati wanda yana asabar na'ida idan ɗaya imani uba bai yi imani ba haka za a raba tsakano don haka zamanci da ‘ya'ya dabba su da wani tasiri ranar lahira matuƙar ba imani aka yi ba wannan zumunci da ‘ya'ya ba za su fi da komai ba wata a yuf sado ba da za a rabe tsakanin kaka da zai rabe wanda zai rabe shi ne Allah yuf sado za a rabe tsakanin shi ma a ga duk kusan abu guda ne Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir Allah bai gani ne ga duk abin da kuke aikatawa ya san abin da kuke aikatawa kuma ya san sakamakon da ya dace da kowane irin aiki na wa wa Now, kiyayya da bayyanar da kiyayya da adawa da su da rashin jituwa da su Allah ta kamata mu dauki abin koyi cikin sha'anin annabi Ibrahim shine ce da kana lakum uswatun hasan hakika abin koyi mai kyau ya kasance muku fi Ibrahim cikin Ibrahim na cikin sha'anin annabi Ibrahim cikin lamarin annabi ibrahim ai kuna da abin koyi ku koyi da annabi ibrahim ku ga yadda ake baran-baran da kafirai Allah ce wallazina ma'ahu bai Ibrahim da waɗanda ke tare da shi Kano da li qaumi da suka ce da mutanen su dangin su da iyalan ɗan uwan su suka ce da su inna umin ku lalle mu mun barranta daga gare ku wa mimma ta'buduna min dunillahi kuma mun barranta daga dukkan abin da kuke bauta koma bayan Allah kafarna bikum mun kafirce muku mun bijire muku ba ma tare da ku وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا كما العداوة إذا عداوة غابة والبغضاء دكيية عداوة دكيية ثم بينا شيني بدا بدا بينا بامدو كده الهمزة da haka adawa da kiyayya sun bayyana bayyana wa bayyana kuma tsakaninmu da ku adawa ta bayyana abadan har abada ba mu ba jituwa da ku ba mu ba ga maciji da ku hatta tu'minu billahi wa hatta sai kun yi imani da Allah shi kadai in ba imani ku da Allah shi kadai ba to ku sani ba har abada ba mu ba wannan shine yanayin Annabi Ibrahim da mutanansa da irin baran-baran da suka yi da mushrikai wanda Allah ya ce bai koyi da Annabi Ibrahim cikin wannan baran-baran da yanke alaƙa tsakanin ku da mustafarai Allah ya ce illa qaula ibrahim li abihi la astaghfiranna lak sai dai fadin annabi ibrahim ga mahaifinsa fadin shine cewa da annabi ibrahim ya yi masa la astaghfiranna laka zan nema maka gafara a gurin Allah inda yake kala salamun alaik sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hadiya yace zan nema maka gafara ubangiji gurin ubangiji na domin ubangiji na kasance mai tausayi ne gare ni Allah ce to illa kun nan an yi istisna'i ma'ana za ku yi koyi da sha'anin annabi Ibrahim gaba ɗayansa an banda wannan gaba wannan gaba ce ba za ku yi koyi da annabi Ibrahim a cikin ta ba gabar shi cewa da zai nema wa mahaifinsa gafara alhalin mahaifin nasa bai imani ba an gane ko to wanda ita ce Allah ya ce karfe ke sa cikin suratul tauba kuma Allah ya gaya mana hanzarin da ya sa annabi ibrahim yake zai nema wa babansa gafara inna maka na ce ma kana na nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu li qurba in ba ji ba ta bayyana lahu annahu ashabul muhim sai ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa amma mawidatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu Allah ya sun faɗa ayat cewa bai kamaci annabi da waɗanda suke imani su nemi gafara da ga mushrikai ba ba a neman gafara ga mushriki ba a neman gafara ga duk wanda ya riga ya mutu ba musulmi ba ba a nemi duk kyautata wasa duk zamantowarsa na gari duk zamantowarsa mai kyautata musulmai bai yiwuwa mutumin da ba musulmi bai mutu a ce Allah ya gafarta ba amma kafin ya mutu kana iya masa addu'a tunda baka san koma ba kana iya masa addu'a Allah ya shirye shi Allah ya sa ya gane gaskiya ya bi ta Allah ya gafarta mai sa duk kana iya amma fa da zarar ya mutu to baka da damar yi masa nema masa gafara shine bai kamaci annabi da waɗanda suka yi imani da shi su nema mushrikai gafara a gurin Allah ba bayan ya bayyana musu cewa mushrikan nan yan wuta ne ya aka yi bayyana gare su cewa ‘yan mutane shine mutuwarsu akan kafirci ya ka matukar mutu mutu akan kafirci to ya bayyana cewa ‘yan mutane kuma daga nan bai halatta a nema masa gafara Allah ya ce wa ma kana faru Ibrahim li abi kada ku kafa hujja da cewa to ai annabi Ibrahim yayi ne ba wa mahaifinsa gafara alhalin mahaifin nasa mushriki Allah ya kada ku kafa hujja da wannan saboda annabi ibrahim bai nema masa gafara ba sai bisa ga alkawari da masa ya ce sa'astaghfiru laka rabbi kaga sa'astaghfiru alkawari ne ya masa alkawari kuma ya cika ta alkawari illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu sannan duk da haka falan ma ta bayyana laushi ma ya masa ne kafin ya bayyana masa cewa dan wuta ne amma lokacin da haka ya bayyana masa shine mutuwarsa akan kafirci shine balamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra amin yayin da ya bayyana masa cewa makiyin Allah ne sai ya barranta da gare shi to da shine Allah anan yace banda wannan gaba ita ce kawai gaɓar da ba za ku yi koyi da ita ba cikin al'amuran annabi Ibrahim Shi ne illa qawla ibrahim li asli abihi la astaghfira la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allah min shay yace amma fa ban iya dina na maka komai a wurin allah ban iya kare maka komai da zai kare maka komai a wurin allah shine imanin duba mu wannan fa annabi ibrahim kenan shike da matsayi na biyu a cikin dukkan halittu babu wanda matsayinsa ya tsara matsayin annabi ibrahim banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ke gaya wa mahaifinsa kaga mahaifi kusancinsa ga mutum ba kaɗan ba in akwai wanda ya cancanta ya taimaka ma babu ba mahaifinsa amma duk da haka yi da ce da shi wa ma amliku laka min Allah min shai, ban iya tsare maka komai a gurin Allah ga abin da annabi Ibrahim ya faɗa amma wai sai a zo a ruɗe ka a ce wai in ka bi wani shehi ranar lahira shi zai ce ba za a yi maka azaba ko ko mala'iku daga gudu ma za su ranta mama sai ga shi a cikin kabari tsoro tsoro ko ya kai zo kabarin allahu alam ya kai ma san ina kake ya kai san me yake faruwa da kai shi ba Allah ba kuma sai ga shi a kabari ya ce dan me za su bige shi ai an ce wai ubangijinsa ya ce shehi ne? sai ta to ku dakata in ya ce shehi ne a in bai san Allah ba ai ya san da bi shehi da ka tunda ya san da ni kuma na san Allah haka dai irin wasilan nan da Allah ya hada cewa wai kai ba za ka bauta Allah ba sai dai ka bauta mu wani shi ya maka iso ga Allah yace tunda ya san da ni kuma na san Allah ai shi ke ni ba na san Allah ba ni ba ina bauta wa Allah ba ba ga irin wannan al'amari da annabin Allah to ga dai abin da Allah ke faɗa shi yasa yake da kyau mutane su dinga sauraron alqur'ani idan ana sauraron alkur'ani ana fahimtar to duk wani rudu kai da kanka za ka fahimci rudu ne ba sai an ce da kai rudu ba ne idan annabi ibrahim mai wannan matsayi yake ce wa mahaifinsa da ya haife bai iya tsinana masa komai matukar ba imani ya yi shi da Allah ba ya kuma shirya tsakaninsa da Allah to zamantowar annabi Ibrahim yana kusa da Allah bawan Allah ne mai daraja a gurin Allah wanda Allah ya yabe shi a gurare yawa cikin alkur'ani amma duk da haka yace bai iya na wa mahaifinsa da ya haife shi bai iya tsinana masa komai sai fa in mahaifin ya ba Allah sannan Allah ya gafarta masa to kai ka zo ka sakantance cewa kai ta abin da kaga dama wani zai tsaya ma sai lokacin da za ka gano ka yi shirme to daga lokacin kuma babu dama ta riga ta wuce lokacin da za ka ƙiban Allah ka je ka haɗu da mala'iku da daga gudun an ce maka wai shehi zai zo ka gaba magana shehi ba ta shehi ake mala'iku ba ta wani shehi ce ba su umarnin Allah kawai suke zartarwa to don haka mai yi hatara mai yi wa kan mu kiyamun ya ce wa ma'amli kula kaminan lahin shai suka cikata da addu'a rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika almasir ya Allah ubangijin mu gare ka muka dogara wa ilaika anabna kuma zuwa gare ka muka koma wa ilaika zuwa gare ka muka koma da tuba mun dogara gare ka mun tuba zuwa gare ka daga abin da muka aikata ba daidai ba kuma wa ilaika almasiru zuwa gare ka makoma take bayan mutuwa to gare ka za a koma kuma kai ne za ka yi hisabi kai za ka yi sakamako ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يا الله كذا كتنيا مفتنا ga kafirai suna ga kafirai ma'ana kada ka ba ma kafirai dama a kanmu domin ka ba ma kafirai dama a kanmu to za su fitine wanda har hakan na iya sa wani ya bar addini saboda tsananin fitina hana shi ne ji la fitina ta lil da kan wasu ma suka ce ya Allah ma'ana karka sanya fitina ga kafirai karka ba su nasara a kanmu su ɗauka cewa ai su ke bisa gaskiya mu ke bisa bata Za ka duk kowanne daga cikin waɗannan ma'anoni an fassara amma malamai da dama sun fi rinjaya da waccan saboda su kansu suke ma'addu'a ya Allah kar ka sanya mu fitina ga kabarai ma'ana karka ba su dama a kanmu wanda hakan ya sa mu fitino mu rabu da addinin mu rabbana inna waghfir lana rabbana kuma muna roƙonka ya ubangiji kai mana gafara a sitirce mana zanabban mu kuma ka kama mu da su a ranar lahira innaka antal azizul hakim domin kai ne mabuwayi wanda babu abin da ke gagararka kuma kai ne alhakim bai hikima wanda kake saka komai a inda ya dace لقد كان الله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة تبت أبن كويمي كو يا كسن شيمكو دقس وأنت سنة نبي إبراهيم دور أنك تعرضي والذين معه Allah ce liman kana yarju Allah wal yawmal akhir da duk wani wanda ke fatan Allah ya samu lada a gurin Allah wal yawmal akhir ke fatan ranar lahira ma'ana ya samu mai kyau a ranar lahira to ga abun koyi mai kyau ya zo masa ya rika ya aiki da shi sai Allah ya ce man ya tawalla duk wanda ya juya da baya ya ci bin abin da Allah ya ce ya ƙi yin baran-baran da kafirai ya ci gaba da jibinta kafirai da gaya masa sirri Allah ce ya sani fa inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid lalle Allah shine mawadaci wanda bai da bukata zuwa ga komai kuma Allah shine al-hamidu abin yabo wanda ya aika aika aika ayyuka da suka cancanci yabo kuma ba mai ayyukan da suka cancanci yabo kiransa na bayan Allah ya kawo waɗannan ayoyi tun daga farkon aya har zuwa nan inda Allah yake nuna lalle a yi baran-baran da mushrikai kuma Allah ya yanke duk wata alaka ta kauna da soyayya da jibinta tsakanin musulmai da kafirai Allah ya yanke ta in banda adawa da gaba babu abin da zai gudana tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to wannan ayar sai Allah ya nuna wa musulmai cewa kuma tana yiwuwa akwai fatan waɗancan da suke adawa da su su ma Allah ya shirye su sai a zo kuma a zama ɗaya shine asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda da fatan Allah ta'ala ya sanya mawadda kanun tsakaninku da waɗancan da kuke adawa da su kaga kuna adawa da su akan kafirci to zai na Allah ya shirye su kaga ke ɗan kun zama ɗaya. kuma haka ya faru da daiwa daga cikin waɗannan wasu daga cikinsu bayan adawa mai tsanani ga Allah da manzansa sai suka zo suka musulunta amru bin al-as yana cewa na wayi gari babu wanda na fi tsana a rayuwata irin annabi sallallahu alaihi kuma babu wanda nake Allah Allah Allah ya bani wata dama an kashe shi kamar manzon Allah sallallahu yace da na mutu a wannan yanayi yace da ya mutu kabari kuma da ya san makomarsa ita ce wuta har abada ya ce sai Allah ya shirye shi sai ya zo ya karbi musulunci musulunci ya ratsa zuciyarsa ya zo gurin mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi shin faɗa hannanka in maka baya. in yi imani musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya shin faɗa ya miƙa hannunsa zai muji baya sai kuma ya sake noke hannu sannan ya ce wai haka malaka ya ama me yasa me ka ya ama sai ya ce ya rasulullahi ina so ne in ba da sharadi annabi ya ce wai haka wani sharaɗi kuma sai ya ce da sharaɗin ɗan nan musulunta za a yafe min ayyukan da na aikata sai annabi ya ce alam ta'alam annal islam ya jubbu ma qablahu wa annal hijrata tajubbu ma qablaha wa annal hajj ya jubbu ma qablahu sai baka san cewa musulunci na zubar da duk abin da ya gabace shi ba haka nan hijira ma tana zubar da duk abin da ya gabace ta haka nan aikin hajji to daga na abdullahi bin amr bin al-as ya karbi musulunci Ya ce wallahi daga ta ga musulunci sai gashi kuma ya zama babu wanda nake kauna kamar manzon Allah sallallahu alaihi an yi lokacin da babu wanda ya fi tsana a bayan ƙasa kamar manzon Allah sallallahu sai wasallam sai babu wanda yake kauna kamar manzon Allah sallallahu alaihi Ya ce kuma wallahi babu wanda nake ganin girman girman manzon Allah sallallahu Ya ce wallahi duk da yadda muka zauna da manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi ka kace in siffanta maka shi ban iyawa saboda ban iya cika ido na da ganinsa saboda girmansa da sa da nake gani haka shi ma umamatu a asali shi ma wanda ya sarki ne aka kamo shi don sallallahu alaihi aka daure shi a masallaci ana kyautata masa kullum yanzu ya ce da manzo Allah ya ce da shi yaya kake gani zaka musulunta ya ce a shi ana neman kuɗi a faɗa abin da ake so zai sa a kawo sai da aka haka so uku sannan sallatu da tafi kyale shi ya tafi an sallame ka an gyafe maka tafi ba ala nan baya tafi sake dawo shi ma zo ya musulunta ya ce zo sallallahu alaihi wasallam wallahi babu wanda ya tsana a bayan ƙasa irin annabi kuma babu garin da ya tsana kamar ma garin da annabi yake ciki babu addinin da ya fi tsana a bayan ƙasa kamar addinin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma gashi za mu yi gari babu wanda yake kauna kamar manzo Allah sallallahu alaihi babu garin da yake so kamar garin manzo Allah sallallahu alaihi babu addinin da yake so kamar addinin manzo Allah sallallahu alaihi to da kawai nuna maka zukata a hannun Allah take shi ke jujjuya su yadda ya so yasa ne yake cewa innal inna qulubal ibadi bayna isba'ayn min asabi'ir rahman yuqallibuhuma kayfa yasha' zukatun bayi suna tsakanin yatsun Allah guda biyu yana jujjuya su yadda ya so yake daga tsaduwar annabi Allahumma sabbit Allahumma ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala din ya Allah ya mai ya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka to haka Allah ta'ala yake sauya abubuwa Khalid bin al-Walid ya kasance daga cikin makiya addinin musulunci ya kasance daga cikin waɗanda suka yi musulmai ta adi mai yawa a yakin a wadda daga ya musulunta sai gashi ya zama yakin kyautu da imanin sai da na umar ya kasance mai tsananin adawa ga annabi da musulunci har yi zama na adawarsa tana kusa ta yi daidai da ta abuja ce sa annabi ya roƙi Allah cewa ya Allah ka shiryar da ka karfafi musulunci da ɗaya daga cikin waɗannan umarai guda biyu al'amur bin hisham shine abu jahal da umar bin al-khattab sai Allah ya karba addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam akan umar bin al-khattab to da haka Allah shi ke sanya al'amura shi sa Allah ce waɗannan da yake ku yi gaba da su gaba da ta wani lokaci za a kai wani lokaci wanda waɗanda kuke gaba da su kuma sai zuwa zama ƴan uwanku kamar da sun musulunta sun zama ƴan uwanku kun zama ɗaya ya ce asallahu an yi ja'ala baina kuma bainan ladina adaitun minhum mawadda wallahu qadir Allah iko ne akan haka ya zo hadisi na sallallahu alaihi wasallam cewa ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yau mamma. wa baghid haunan ma asa an yakuna habibaka yau mamma. cewa an za ka ƙi abokin gaban ka to ka ƙi shi kaɗan ɗan raga shi ne kaɗan samu wata abin da kaɗan raga domin ta yi wata rana kuma ya zama abokinka haka nan shi ma abokin ka kaɗan raga wani lokaci kuma yana iya zama abokin gaban ka to haka wannan duka yana nuna mana hikima ta Allah da kuma cewa shiriya gaba ɗaya a hannun Allah take shi ke shiryar da wanda ya so duk wanda ga ya shirya to Allah ne ya shirya da shi amma Allah bai shiga da mutum ba bai yiwa shi ya ce man yi gulil man ya hadin lahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida duk wanda Allah bai shirya da shi ba to ba ka saba masa mai shiryarwa Allah ya ce wallahu ghafurun Allah mai yawan gafara ne sai shiryar da mutum bayan tabargaza da ta'asa da yayi sai Allah ya shiryar da shi kuma sai Allah ya yi masa duk waɗannan abubuwan ne kuma rahimun Allah mai jin kai ne duk abin da ya ce ka na riga mutane sai Allah ya ji kanshi kuma ya zama tare da mu dai kamar ne ce nan ta bu wa aslahu wa tasamu billahi wa aslahu wa aslahu dinahu billah fa ulaika ma'al mu'minin bayan sun yi ta'asa idan suka yi tuba suka gyara suka yi ikhlasi ana ce suna tare da mu'minai fa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima

الله لا إله إلا الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم Allah ya ce Allah bai hana ku game da waɗanda ba su yaƙe ku ba a kan addininku ba su yaƙe ku saboda addininku ba walam yukhrijukum min diyarikum kuma ba su fishe ku daga gidajen ku ba to waɗannan Allah bai hannun ku an tabarruhum daga ku kyautata musu wa tuqsidu ilaihim kuma ku adalci zuwa gare su daga duk waɗanda ba su yaƙe ku ba ba su fishe ku daga gidajen ku ba to Allah bai hana ku ku kyautata musu ku yi adalci zuwa gare su ko da ba musulmi ba ne za yake nan ko da ba musulmi ba ana kyautata masa matuƙar ba ya aka yi ba ba da ka yi daga gidanka ba za ka kyautata masa za ka nuna masa kyakkyawan zamantakewa za ka nuna masa kyakkyawan mu'amala an yi wani bai yahude wani ba matashin bai yahude yana zuwa Allah ya haɗa jininsa da manzan Allah gashi bai yahude mahaifansa makiya manzan Allah ma shi Allah ya haɗa jininsa da manzan Allah kullum yana gurin manzan Allah yau maza Allah hidima ya zauna tare da maza Allah ya tafi amma bai musulunta ba ana na ana sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yaron na kwana biyu bai zama kudu ga biya ila ta maza Allah bai yahudi da yake zuwa gurin sa da ya ga bai zo ba sai da ya bincika ya ce mai labarin bai hudewa ne aka ta rasulullahi an ko an gano ashe rashin lafiya ke yanzu haka yana can akwance ba lafiya ya ce a ah, ta ku tashi mutum guje je mu duba zuwa ga annabin Allah gaba ya tashi da kansa ya ja sahabbai aka tafi duba bai yahudi wanda bai musulunta annabi ya je gurin mai yahudi ya shiga ga bai yahudan a kwance ba lafiya ga mahaifin ga kudure da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce cewa ana ina kiran ka shiga musulunci ka yadda babu abota daga cikin sai Allah kuma ni manzon Allah ne sai ya kalli babansa sai bai ce komai annabi ya sake ta ba ya sake duba babansa sai ya shiru a na uku sai baban ya ce kai ba abin da baban kasim ke gaya ba shi kenan yaron sai ya ce ashadu allah ilaha illallah wa ashadu allah muhammadan rasulullah yaran nan gama faɗin wannan magana ke da wahala su manzu allah na gurin a kansa bayan ya gama faɗin wannan magana sai allah ya zare ransa sai ga mai hudu yaron sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana murna fuskarsa tana haske tana walƙiya yana cewa alhamdulillahi allazi najahu minan na ina gode wa Allah da ya tsira da wannan yaro daga wuta ka duba ga kyautatawa babu kyautatawa da ta wuce wannan haka nan akwai asma bin abi bakar siddiq radiyallahu anha ta ce ta ce zo ta ce da manzo Allah ya rasulullahi ga mahaifiyarta ta zo daga makka mushrika ce ba ta yi imani ba amma dai da alamu ta zo bukata ce ta kawo ta kuma ta sauka guri na matsaya ta ta yatta ta ce ina iya taimaka mata annabi ya ke taimaka mata a yi mahaifiyar ta ce to kaga kenan ba a hana taimakawa waɗanda ba musulmai ba matuƙar ba su fidda mutane ba ga waɗanda a hana Allah ya ce inna Allah yuhibbul muqtadin Allah na san masu adalci sai ya ce inna ma yanhaakumullahu inna ma taimaka musu ku kyautata musu su ne waɗanda suka yaƙe ku kan addinin sun yaƙe ku akan kuna musulunci kuma suka yaƙe ku da nufin sai kun bar addinin wa akhrajukum min diyari kuma suka fidda ku daga gidajenku wa zaharu ala ikhrajikum kuma suka taimaka akan a fishe ku daga gidajenku Allah ce to waɗannan su ne Allah ya hane ku daga jibinta su shine an tawallau abin da Allah ya hane ku shine an tawallahu kar ku jibance su Allah ya hane ku daga jibantar su kar ku jibance waɗannan kar ku kyautata musu har ku yi alaka da su har ku ɗauke su ababen ƙauna. Allah ya ce wa man yatawallahu kuma duk wanda ya jibance su alhalin sun yaƙe ku akan addinin sun fishe ku daga gidajen ku kuma sun ba da haɗin kai wurin fidda ku daga gidajen sannan duk da haka kuma wani daga cikin ku ya dinga jibanta su Allah ce to duk wanda ya haka fa ulaika humuz zalimun to waɗancan su ne azzalimai to da kun ga Allah ya nuna mana ba matsala ka taimaka man kana da makwabci wanda ba musulmi ba kana iya taimaka masa yana da bukatar taimako bai da lafiya bai da abinci ka bashi abinci ya ce wannan yana da kyau Allah ya bada dama a yi wannan haka nan eh, yana da bukatar taimako duk abin da ke da bukata abin da bai fi karfin ka kai yana daga cikin kyawun zamantakewa kuma yana daga cikin abin da ke nuna eh, kyawun musulunci wanda wasu dan haka hakan ne ma ya wasu zuwa ga musulunci Allah ta'ala ya samu dace za mu dasa ya nan zo ni gaba insha Allah Allah ya kai mu gobe a mu tashi kan istar mumtahana din wacce shine dalilin sa wa sura suna al-mumtahana alhamdulillah rabbil alamin masha Allah Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara yau muna 24 ga watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan maka zuwa Madina shekara 1447 sabaka Allah mai tambaya na tambaya ce a karbaka Allah a karbaka Allah Allah ya saka da alkhairi shi menene hukuncin matar da ta gaya ma wata cewar shin ta san mijinta zai yi aure kuma ta gaya masa wadda zai aura sai nan take ta faɗi ta mutu shin ita ta kashe ta kenan ko akwai diya ko azumi a kanta ta wallawa alamun ya ji wannan kadiya shi kisa malamai suna kasashe kashe biyu akwai mubashir akwai musamman mubashir wanda ya mubashara ya ɗauki makami ya bige mutum ya mutu ko ya ɗauki abin harbi ko kibiya ko bindiga ya harbi mutum ya mutu to wannan shi ne mubashir ya zama mubashir shi ko musabbir wanda ya sabbaba mutuwa amma mutumin da ya tona rami sai wani zai faɗa ramin nan ya mutu kaga wannan musabbir shi bai tona rami don wani ya mutu ba ya tona rami amma sai tona ramin nan ya yi musabbaban mutu to wannan shi ake kira ta sabbo to kun gana wannan baiwar Allah yana fadawa cikin karkashin ta sabbo na farko ba wanda yake ta ba wani bane yake ta ita haka kawai ke ta ya kanta tunda matar tana da miji kuma wajen tare suke tare suke kwana da miji amma bai gaya mata ba wala Allah shi ya san halin abarta ya san ba kowane abu take iya jura ba to ita ba tare da ta san komai gaba da ita ba ta mata shigan sharaba shano ta zo ta ce mata ai ga abin da ke faruwa ita kuma zuciyarta ta buga ta mutu haka ga wannan baiwa Allah ita da kashe ta shi shine kisa na khata'a kisa kashi uku ne akwai kisa amdan shine kai bigi mutum da abin da dama al'adance an san wannan abin na kisa ka dauki takobi ka sari mutum da shi ko gatari ko kibiya ka harbe shi da ita ka gada ma waɗannan abubuwan an san suna kisa ka bige shi da abin da yake kisa kuma da nufi kai wannan ba wai ka je harbin wani abu ne ka harbe shi Ka ga wannan ya zama amda akwai abin da yake ake kira hatsa'an shi shine abin da baka yi nufi ba ba nufin shi kai ba ka je harbin tsuntsu ya kibiya ta zo ta harbe shi Ka ga wannan ya zama hatsa'a ko ka tona rami don ka yi tsokawe ko don ka tona rijiya sai aka yi kaddara ta sa yaro ya zai fada ya mutu kaga wannan shi ma ya zama an ba da gangan kai ba ba ka tona ramin nan don ka kashe yaron ba sai kashe na uku shine shibhul amr ga yana kama da eh, ganganci amma ba ganganci ba amma yana kama da shi shine ka ɗauki abu ka bigi mutum da shi kaga kai niyyar duka niyyar bugun nan kaga da ganganci kai niyyar bugu amma kuma baka ɗauki abin da dama ya saba kisa ba faɗa ko tsumagiya eh, ko dorina za ka bigi mutum da shi kaga bugun mutum da dorina ba bugu ba ne na niyyar kisa domin kisa ka shiga kisa ba bulala za ka ɗauko ba to amma da ka bige shi da dorina sai abin ya zo da kaddara sai ya mutu kaga nan ba a cewa baka yi niyyar bugun shi ba ka yi niyyar bugun shi amma ba bugu da kisa ba shi yasa suka saka wannan a matsayin shibhul Za ka wannan kisa na wannan baiwar Allah ita za ta biya diya saboda ta yi ta sabbobin mutuwa ta da yake daga tona rami mutum ya zo ya fada ya mutu ta kashe shi bit sabbobi ba ba shiri ba Allah ya samu shi kalla wanda yana tambaya na cewa ya halatta mutum ya ci bashin banki ya yi aure kasancewar rayuwar ga take kuma shi ma'aikaci ne mai amsa albashi don in yace ya tara kudin nawa kilan wani azumi na dawa bai ba ko a dashe ba a bashi kilan na ɗaya abinda Allah ya ce wal yasta'fifu allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli duk wanda bai kai bai da zarafin aure Allah cewa ya hakuri har lokacin da Allah zai azurta shi amma babu laifi ga ma'aikaci yana aiki yana karban albashi ya tafi ya karbi bashi ya yi aure yana biya amma ba bashin banki ba saboda bashin banki bashi ne na riba da haka ka da hujjar da za ka je wuri ba da sunan wai za ka yi aure amma kana iya karɓan bashi wanda zai baka bashi ba tare da ruwa ba to kana iya karɓa kai aure kan ko baka samu ba to kai haƙuri saboda Allah ya ce wa lillazina la yajiduna nikahan sannan kuma inda gaske ke yi cewa ayyana yana da bukace yake da auren kuma ga shi ya samu aiki to lalle zai san yadda zai ririta kudin nan wai magana cewa kudi ba sa taruwa ba larura ce a shi in tabbas ya san sai da kudin ake aure kuma ga kudin nan ba za su samu ba sai ya tara sai ya san yadda ya tara inda yana da bukata amma ba bukatu ya kire ga auren ba to kaga zai ta kashe kudin ya ta kashe kudin amma in dai auren na ajanda sa lalle bukace ke kamar da ya faɗa to ba sai ya san yadda ya tara kudin inda yana samu fa Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh